أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وأهل السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda ya dace da biyu ga watan safar watan biyu a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammacin na sha shida da watan biyar shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabun tauhid idan ba manta ba darasin da ya gabata baya babu da muka karanta babu ma a fi qaulin lahi ta'ala wala in azaqana al-insana wala in azaqnahu karamatan minna min ba'di dharra tare da babin babu qaulin lahi ta'ala falamma yau kuma tashi wani sabon babin daban باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وتبادي da yake faɗa a yake bayani dangane da ma'anar faɗin Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna ubangiji ta'ala yana da sunaye mafiya kyau da haka fada biha kun roke shi da su waɗannan sunayen wa zarul do na fi asma'i ku kyale waɗanda suke fantare tafarkin gaskiya fi asma'ihi cikin lamarin sunayen Allah sayyidu zauna mata, kanu da sannu za a saka musu irin abin da suka kasance suna aikata wannan ba babban abin da malam ya kulla babi a kansa shine tabbatar da suna daga cikin sunayen Allah yana daga cikin bangarorin tauhidi guda uku tauhidul asma'i wa sifat bangare na farko tauhidul rububiyya bangare na biyu tauhidul uluhiyya bangare na uku tauhidul asma'i wa sifat shi tauhidul rububiyya shine ta Allah da ayyukansa kashewa rayawa arzikawa saukar da ran sama fitar da tsirrai waɗannan dukkan su ayyuka ne na Allah shi kadai halittar sama da kasa da abin da ke tsakaninsu duka wannan ayyuka ne na Allah shi kadai wani wanda ba Allah ba baya tarayya da Allah cikin zartar da daya cikin waɗannan ayyuka irin wannan shi shine ake kira tauhidin rububiyya kadaita Allah a matsayinsa na rabbu mahalicci mai kulawa da halitta na biyu shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah da ibadojin mu bayi duk abin da zamu yi na ibada ya zanto mun yi shi dan Allah kadai ba dan neman yarda wani ba to na uku wanda shine wannan aya ta shafa da muke magana akai tauhidul asma'i was sifat kadai ta Allah ta fuskar sunayensa da kuma sifofinsa ma'ana dukkan suna da yake na Allah ne a ta shi da shi dukkan siffa da take ta Allah ce a kaɗaita Allah da wannan siffa an gane ku to wannan shine babban abin da wannan babi ke koyarwa Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna ubangiji ta'ala na da sunaye alhusna mafiya kyau ba wai masu kyau ba mafiya kyau waɗanda suke matukar ƙololuwa wajen kyau al-asma jam'in na ism idan an ce al-husna wato kamar tafdil ne wanda muzakkar ɗinsa akan ce ahsanu idan mace ce sai a ce husna to dukkan jam'i da gairi akil yawanci akan kawo masa sifa ta mace ma'ana dai walillahi al-asma'ul husna lalle ubangiji na da sunaye mafiya kyau daga cikin su akwai Allah akwai Ar-Rahman Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min المهيمن al الجبار المتكبر al البارئ المصور العزيز basir, al البصير al القريب da sauransu dukkan waɗannan sunaye ne waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau makular kyau shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fa da abinda wannan ke nuna ba. banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a ce yana da suna da ya kai matuka wajen kyau duk mai suna ko da ce sunansa mai kyau ne ko a ce mummuna ne amma makurin kyau to wannan ce sunan Allah da kai me ke nuna wannan ke bantuwar Allah da wannan dirin ayar na nuna haka dan ya ce walillahi al-asma'ul husna asalin zance al-asma'ul husna lillahi sai zanto al-asma'u shine mubtada al-husna wanda yake na adni tabi'un liman utihi rafa'an wa nasban wa jarra lillahi wannan shine muta'alliqul khabar ko shine khabar da ka'idar zance a larabci akan fara kawo mubtada ne kafin a kawo khabar amma idan an so isar da wani sako to sai a jinkirtar da mubtada a karshe sai a kawo khabar a farko abinda wannan ke nunawa walillahi al-asma'ul husna ya fi cikar ma'ana sama da kace al-asma'ul husna lillahi domin da zaka ce al asma'ul husna lillahi Allah yana da sunaye mafiya kyau wannan baya nuna wani wanda ba Allah ba shi ma ya zanto yana da sunaye mafiya kyau yayi tarayya da Allah wajen mallakar sunaye mafiya kyau amma yayin da kake lillahi sannan ka kawo al'asmar husna wannan na nuna Allah ne kadai yake da sunaye mafiya kyau wani wanda ba ba da suna mafi kyau shi ne taqaddimu ما حقه التأخير يفيد الحسرة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة yayin da duk abin da ya dace a kawo shi karshe sai kaga an kawo shi farko to abin da yake nuna wa takaituwar hukunci kan wanda aka tabbatarwa daidai da a na'budu wa iyyaka nasta'in da za ka ce na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka ma'anarsa muna neman taimakonka, muna bauta maka wannan baya hana mu neman taimakon wani wannan baya hana mu bauta wani amma tun da ka gabatar da iyaka din a farko sannan ka ce na abudu wannan ya nuna shi kadai muke bautatawa shi kadai muke neman taimakon sa ba mu Ka shi da wani taqdimu ma haqqu ta'khir yufid al-hasr wannan ka'ida ce sananniya a cikin larabci walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau to me yasa suka zanto mafiya kyau saboda shi da kansa ne ya sa wa kansa suna da su ba wani ne ya rada masa ba domin da wani ne zai zaɓo suna ya rada ma Allah shi saboda karancin iliminsa ilimin jingina ma Allah abin da bai dace ba kamar yadda tun da mu muke jibantar raka sunaye ga ƴaƴanmu da muka haifa ko ababa wajinkin mu da ke ke hannunmu wani lokacin sai ga sunan ya dace wani lokacin daga sunan bai dace ba wannan yana faruwa ne saboda ajizancin mu dan adam da kuma karancin ilimin mu to haka ne inda Allah zai kare al'amarin raka masa suna a hannunmu a ce mu za mu zaɓi suna mu sa masa to lallai kila wata rana mu sa ke wata rana mu sa amma tun da shi kaɗai yake bincin raɗawa kansa suna da kansa shi kuma shi ne mafi sani ubangiji da ala to kaga kenan zai tabbatar wa kansa abin da shi ne mafi dace to da wannan ne malamai ke cewa ba ka da daman da zaka tabbatar da kalma kaza a matsayin suna ga Allah dole sai in ta tabbata cikin Ƙur'ani ko hadisi ka'ida ce sananniya wurin malamai asma'ullah ta'ala tawqifiyatun la majala lil aql sunayen Allah gaba ɗayan su tawqifiyya ne abun nufi ba yanda za a yi kace kaza suna ne na Allah sai in akwai qur'ani karara da nuna haka ko hadisi karara da nuna haka aya ko hadisi amma ijtihadin ka da sanayyar ka da larabci gogayyar ka da ilimin farko ko balaga ko nahawu ko ma menene ka zaƙulo wata kalma ka ce kai wannan da yau take da cikin sunayen Allah wannan kuskure dole duk abin da za ka kawo idan kai da awar sunan Allah ne sai mun tambaye ka dalili idan ka ce a sami sunan Allah albasir sunan Allah sai mu ce saboda mai sai ka ce likaulihi ka mutu kamithlihi shay huwa samiul basir idan kace alqaribu sunan Allah sai mu ce saboda me suka ce saboda fadin Allah ta'ala wa sa'amara kun fiha fastaghfiruhu thumma tubu ila na rabbi qaribun mujib idan ka ce al-muta'al sunan da Allah sai muke saboda mai take saboda fadin su cikin suratul ra'd alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al idan ka ce al-aziz hakim sunan da Allah sai muke saboda mai tabbalillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwa al hakim idan ka ce al-alim sunan da Allah sai muke saboda mai take kawo aya duk abin da muka tambaya ko hadisi ko aya amma da ka ce kaza sunan da Allah sai muke ina qur'ani da yin haka ko hadisi sai kai shiru da mu sai mu ce to istighfari da kace kaza sunan Allah ne bayan baka da aya ko hadisi da tabbatar da haka yanzu janye kai ne ka rada da kanka kenan ko wani ya faɗa ba tare da ya baka dalili ba ta ka burki karka yadda ka furta za a matsayin suna da Allah sai bayan ka samu nasi na Qur'ani da ke nuna haka wa abi duk malantarka ba a yadda kai istihabi a wannan babin duk malantarka sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa zaka tabbatar masa kun gane da kyau to amma idan wajen bada labari ne sai ka dingina wata kalma ga ubangiji dan bada labari to wannan babin labari daban da babin tabbatar da suna misali ka ce amantu bi wujudillahi na yi imani da samuwar Allah al wujud din nan ai ba ka tabbatar ba shi ne a matsayin suna ko sifa yayin da ka ga kalmar al wujud muka ce me kake nufi kana nufin sunan da Allah kace yi sifa ce da Allah muka ce eh sai ce to kawo nan na Qur'ani ko hadisi din nan kaga babu yanda zaka iya gano shi da tabbata sai a a ni ban da awar sunan da Allah ko sifa ba amma dai labari nake bayarwa cewa Allah kaman mai ne sai to wannan mun sallama ba suna ka sa ba labari ka baya haka idan ka ce asani Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani'u kulli shay'in Allah shine mai san'anta komai da komai sai mu tambaye ka me kake nufi da kalmar asani kana nufin suna ne cikin sunayen Allah kace yi eh. sai mu ce kawo nasu na Qur'ani da ya tabbatar ko hadisi kaga ba za ka iya kawo ka ce a ah, ni ba ina nufin suna bane ba labari yake ba ruwa game da ubangiji cewa shi ya san sananta komai sai mu ce to wannan mun sallama maka kun gane da kyau duk kalma ba ta tabbatar da ita a matsayin suna da Allah sai kana da nasu na Qur'ani ko nasu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa sunayen Allah suka zanto mafiya kyau saboda kowane suna ya kunshi ma'ana sabanin sunayen mu na bani adam ba dukkan suna ne ya kunshi ma'ana ba wadansu suna da ma'ana wadansu ba su da ma'ana kuma waɗanda suke da ma'ana ɗin, wata ma'anar mai kyau ce wata ma'anar mara kyau ce kuma waɗanda suke da ma'ana mai kyau ɗin ma kanta wata ma'anar mai sunan ya dace da ita wata ma'anar mai sunan bai dace da ita ba amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana kuma dukkan ma'anonin su masu kyau ne kuma dukkan ma'anonin su sun dace da gwaji kun gane bambanci amma sunayen mu wannan da ma'ana wani ba da wani ma'anar mai kyau wani mara kyau wani ma'anar mai kyau ya dace da sunan wani ma'anar mai kyau bai dace da sunan saboda mu kalmomin kawai muke zubewa lokacin da muka zube su dan idan an ce zaidu ka wayo ba dan muna nufin ma'anar zaidu tana cikin ka don ma'anar zaidu ai mazhar ne na zada ya zidu da ya dace da zaidu idan an ce zaidu dadi wai zai ce zaidu ya sa sunan sunan dan dadi ai kawai kalmar gundugulin ta ba tare da halalo ma'ana ba dai idan an ce zai yaron da wayo ita na'am har kawai yake nufi amma baya nufin ma'anar ta sai ba ta gufuri da ke to haka galibin sunayen musiki ko dai ba su da ma'ana ko suna da ma'ana kuma ko ma'ana mai kyau ko mara kyau ko kaza amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana kuma dukkanin ma'anonin su masu kyau ne kuma dukkanin ma'anonin su Allah ya siffanta da su idan ka ce al'alimu yana ɗauke da ma'ana menene ma'anar sa shine siffantuwar Allah da ilimi kuma lalle Allah ya siffanta da ilimi saboda ilimin nasu ne ma yake sanin komai baya da komai la yadullu rabbi wala yansa Allah masani ne game da dukkan komai lalle al-khaliq yana da ma'ana menene sa mai siffantuwa da halitta saboda kasancewar sa yana da wannan ma'anar shi yasa shine ma'anarcin komai da komai lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakta ma kana lahu al-khayra subhanallahi wa ta'ala amma yushriku dukkan sunayen Allah da haka kenan kaga sun zama mafiya kyau mu ka sunayen mu saboda wadansu da ma'ana wadansu mu ga ba za zama mafiya kyau ba ko dai zama kyawawa in an yi sa'a kenan ko su zanto ma marasa kyau kun gane da kyau a ce yadda ya zawa daba kadai ta Allah ta fuskar rububiyya haka kuma ya wajaba kadai ta Allah ta fuskar ilahantaka wajen yi masa bauta shi kadai haka kuma ya wajaba kadai ta Allah wajen sunaye da sufofi ba mai suna irin nashi ko ta irin tashi subhanahu wa ta'ala kun gane ko kuma su sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato kamar yadda muka faɗa suna ne sufa ne lokaci guda suna ne kuma ya kunshi ne ya kunshi sifa suna sunayen bani adam walillahi asmaul husna fad'uhu biha sai zai yace fad'uhu biha ku roke shi da su kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa addu'a yankasimu ila qismayn ita addu'a iri biyu ce akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala wato Allah yana da kyawawan sunaye ku roke shi da su ko ku bautata miki da su to ita addu'a kashi biyu ce akwai addu'a ta roƙo akwai addu'a ta bauta to dukkanin waɗannan sunaye na Allah ana so mu yi amfani da su wajen addu'a ta roƙo mu yi amfani da su wajen addu'a ta ibada mu yi amfani da su wajen addu'a ta roƙo dukkan bukatar da muke da ita ta duniya ko ta lahira lalle akwai wani suna da ya dace da wannan bukatar sai mu roƙi Allah da wannan suna muna neman arziki yana daga cikin sunayen Allah ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq zul quwwati matin sai mu ce ya razzaq urzuqni ya mai arzikawa ka arzika ni Allahumma ar razzaq urzuqni ya Allah ina tawakkali da sunanka mai arzikawa arzika ni sai in ce ya gafur ina neman gafara ya gafur kirli ya Allah mai gafara ina tawakkali da sunanka da sifarka ta gafara ka gafara an gane ko ya fata iftah alaina ya kai alfatahu ka kawo mana buɗe cikin lamarin mu Ko wanda bukata kake da ita ko a duniya ko a lahira sai an samu matukar bukatar ta alkhairi ce to akwai wani suna na ubangiji da ya kunshi wannan ya kunshi ma'anar wannan bukata to sai ka roki Allah da wannan ya san to kai du'a ko matsala da ne da wannan wani zai ce menene dalili akan wannan cewa sai ake nufi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar ya manzon Allah ya rasulullah allimni du'an ad'u bihi fi salati ko ya mun wata addu'a da zan roki Allah da ita cikin sallah sai annabi ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم haka annabi ya Abu Bakar ya rika faɗa cikin sallah in zai addu'a lokacin da ya kammala karatun tahiyya kafin ya toge sallama Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ya Allah lalle ni na zalunci kai na zalunci mai yawa ta hanyar ayyukan sabo ta hanyar kurakurai wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda ya tsaye gafarta zunubi sai kai saura da ba fa gfirli maghfiratan min indika kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wurinka warhamni kuma ka ji kaina sai ce me innaka antal ghafurur rahim kaga ce fa gafir lini yace kuma ghafuru rahamni kuma ne yace mai arrahim innaka antal ghafur arrahim wato sai kawo jumla ta aliliya wanda take ta kunshi ma'anar tawassuli da sunan al-ghafur da sunan ar ta hakikan da kawai ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zalil ladina tadunna fi asma'i da haka dukkan wanda yake da bukata mafi girman abin da zaka yi tawassuli da sunan Allah wannan shine tawassuli na shari'a wanda ya samu asali daga Qur'ani ya samu asali daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ka gani ko ka ji labarin ko zaka ji nan gaba bai kai matsayin sunan Allah ba daraja ko kima da haka kenan babu mafi girman abin da zaka yi tawassuli da sunan Allah ya Allah dan sunanka al-ghafuri mun gafara ya Allah dan sunanka ar-rahim zikaina ya Allah dan sunanka at-tawwab karɓutubana ya Allah dan sunanka kaza mun kaza duk abin da kake da shi ko gaba ɗaya ka haɗe ka ce ya Allah domin sunayenka mafiya kyau da ka mafiya kamala waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba domin su gaba ɗaya dan albarkacin su biya mun bukata wannan shine babban tawassuli da ake bukata kowa ya tawassuli da ya kunshi tauhidi tsantsa wanda ba ta kai tawassulin da ya kunshi tsayawa akan sunnar manzon Allah wadannan da annabi ya rayu akai kenan wanda babu bid'a walillahi asma'ul husna fad'u biha to yaya za ka yi kai du'a ibada da su yanzu mun gane yadda ake yin du'a mas'ala ta hanyar sunayen Allah ke ku roke shi da su ma'ana in kuna da bukata ku roke Allah ne kuma kamar da bayani gaba to ku ta masa da sunayen me ma'anar ku ta masa da sunaye to kowane suna ya kunshi sifa misali yana daga cikin sunayen Allah al wannan suna ya kunshi siffantuwar Allah da mai ilimi to tun da ka yarda Allah ya siffanta da ilimi sai ka bautata masa da wannan ilimin nasa ilimin sa din nan baya da komai to tun da baya da komai ashe duk abin da zan ce da abin da zan aikata ko wanda na aikata ko wanda zan yi nan gaba ko wanda na ce ko wanda zan faɗa nan gaba Allah ya san shi tunda ko ya san shi ya kamata duk abin da zan aikata da abin da zai faɗa ya zaune alkhairi kada ya zama shari kan kabot da Allah da sufar da sufar da al'adun sunan sa al'alim haka as-sami'u ma'anarsa Allah mai ji ne to tunda ko Allah mai ji ne ashe yana jin kowa yana jin komai ba wani sauti a duk inda yake wanda Allah bai ji ba A ashe ko tunda Allah yana jin kowa da komai ya kamata in kama makina kar in faɗi batsa kar in yi tallar shirka kar in yi tallar bid'a kar in faɗi komai sai alkhairi saboda ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da bai yi da shi ba ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da yake sa masa kishiya ne ko kira ne zuwa ga tafarkin wani wanda ba manzon sallallahu alaihi wasallam kaga wannan jin ka cewa Allah mai ji ne sai yasa sai ka zanto mai kafa kafa cikin abin da zaka faɗa saboda kana ga koyar Allah ya ji ka faɗa abin da ba da ba sannan da cikin suna Allah albasir to albasir din yana nufin mai gani to tunda mai gani ne lalle na san duk inda aka yi abu yana gani da haka sai na ɗauki mataki ba zan je kafa ta ta kai ni inda bai yaji da wurin ba dan kare ganna a wurin kafansa kare ganna a wurin bijire masa kare ganna a wurin da wato ba wurin neman sa bane ba to ka ka bauta Allah da wannan ke yayin da kai bauta da Allah ta wannan sunayen du'a wa ibada da du'a wa matsala ta fuskar da ake bukata ba abin da zai hana ka shiga aljanna ka riga ka tsaya da tauhidi cikakke kenan mai wanda ya fahimci wannan ayar ba zai taba yin shirka ba ban kasa amma wanda bai fahimci ta ba dole ya shirka kuma ka ga da cikin ramin saban da ya kasa tuba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai kuma yace wadharul ladina yulhiduna fi asma'i wadarul ladina kyale waɗanda yulhiduna suke kauce ma gaskiya fi asma'ihi cikin sunayen Allah kyale waɗanda suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah fi fi'ilin alhada yana zuwa da siga biyu ko ka ce lahada mudari'in sa yalhadu ko ka ce alhada fi'il madi mudari'in sa yulhidu dukkanin sa sa mala ma'ana ya karkata gaban tafarkin gaskiya idan ake yulhiduna waɗanda suke kaucewa gaskiya fi bi cikin lamarin sunayen Allah to kauce ma gaskiya cikin lamarin sunayen Allah kala kala ne yana da sauro daban-daban ga waɗansu daga cikin su yana daga kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah kai inkarin abin da Allah ya tabbatar wa kansa a matsayin suna ko sifa ya zo mai kenan ilhadi ilhadi ne kauce wata farkin gaskiya ne Allah ya tabbatar ma kansa suna ya tabbatar ma kansa sifa ka zo kai inkarin wannan sunan ko kai inkarin wannan sifa da Allah siffanta kansa da ita ya zama ilhadi cikin sunayen Allah kun gane ku Allah ya tabbatar da cikin sunayensa as-sami'ul basir al-khaliq ar-razzaq al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan kace baka yarda da shi ba ya zama ilhadi kenan kafirci Allah ya siffanta kansa da sufofin wakewa ya siffanta da ilimi ya siffanta da kaza ya siffanta da hannaye game da yake maman aka an tabbata lima kana kasu biye dai ya siffanta da kaza ya siffanta da kaza ya siffanta da istiwa ya Allah idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan sunayen sai kai baka yadda ba ka hukunta ran naki ya zama ilhadi cikin sunayen Allah yayin da duk kai inkarin suna ko zuba, wanda ya tabbata a qur'anance ko a hadisance ko duka hadisi ingantacce to wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah na biyu ko ka rada ma Allah sunan da bai sawa kanka kai ka kawo shi da kanka an tambaye ka aya cikin Qur'ani ko hadisi da ke goyon bayan ka ka rasa amma duk da haka kace sunan Allah wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah wa dar ladina yulhiduna fi asma'i duk abin da ka kawo kace suna ne na Allah ko sifa ne na Allah dole zan so kana da goyon bayan Qur'ani ko hadisi na fitar baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi to ilhadi da haka yana daga cikin babban ilhadi da falasifa suke cewa Allah al-aqlul fa'al ko suke masa al-illatul fa'ila an gane ko ko asani da yin ilmul kalam suke faɗa haka su al-wujudu da mutanen ke faɗa haka su al-baqa'u da suke faɗa a matsayin suna na Allah ko sifarsa haka kaza duk abin da baka da goyen bayan Qur'ani ko hadisi in ka dingina ma Allah shi a matsayin suna ko ka dingina ma Allah shi a matsayin sifa to ya zama ilhadi cikin sunayen Allah kun fahimta da kyau wato kafir ma Allah duk da ma Allah da ya mata bore ki da haka Allah yake musu barazana yace wazarul ladina yulhiduna fi asma'i kyale ni kyale waɗanda suke kilhadi cikin sunan Allah ma'ana rabu da su za su zo su gani sai su zauna ma kanu ya amanu za a sakin ya musu irin munin aikin da suke in ka sa abun ba da bane da haka ya gaba dole mu tsaka ce ba kullum mu cikin duk abin da ya shafi ubangiji kar mu tabbatar sai abin da ya tabbatar wa kansa haka duk abin da ya tabbatar kansa kuma kar mu inkari kun gane ko wannan nabi kenan na uku yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala rada wa waɗansu gumaka suna makamancin na Allah kamar yadda musulkai suka kawo Allah suka rada ma su wanda suna nufin ta'anifi ne na kalmar Allahu sun ce daga kalmar Allahu ko al-ilahu sai suka ce Allah kamar yadda suka rada ma al'uzza wani gunkin su suna al'uzza wanda yake sun yi istikakin sun ciro wannan suna daga sunan Allah al-aziz sun zai kawo al'uzza ala wazani ko ulai nan matar kamar yadda almana sun ciro su daga almannan wanda almannan ya tabbata suna ne na Allah cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun suka almanat to kaga tsagowa waɗansu sunaye daga cikin sunayen Allah a raɗa waɗansu gumaka ya zanto kamar ta su da Allah kenan ɗaya wanda ya zama ilhadi cikin sunayen Allah da kafirce mu Allah to a takaice waɗannan kala kala na ilhadi kenan har guda uku da mutane ke yi cikin sunayen Allah banda su akwai waɗansu na ikon gaba in halin karatu ya kama zan fata Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke yin ilhadi ma'ana suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah cikin lamarin sunayen Allah sai zauna ma kanu ya malon da sannu za a sakan ya musu irin abin da suke aikata abin da ake nufi da ma kanu ya malon irin duk abin da suka aiwatar sawa'un wannan abin magana ne ko aiki ne saboda a larabci akan kawo al'amal ko ya kasance ya kunshi har alƙawari a cikinsa akan al'amal ya kasance ya kunshi hal alqawlu a cikin sa dan kila abinda suka faɗa da baki ne ba aiki ne ba amma ya zama ilhadi kila kuma sun aiwatar da gafai duk haka kuma dai ya zama ilhadi da haka Allah sai faman ya amal mithqala zarratin khairan yara wa man ya amal mithqala zarratin sharran yara sai ya kawo al'amal tare da cewa shamilul bil aqwali wal af'al wato yutlaqu al-amal wa yuradu bihi al-qawlu wal amalu ma'a ذكر ابن ابي هاتم عن ابن عباس ibn abi hatim ya karɓo wani asar riwaya daga abdullahi dan abbas ma'anar yin hiduna fi asma'ihi abdullahi da abbas sai yushrikuna wato suna sanya ma Allah kishiya kenan wato daga cikin abin da zai iya shiga cikin ma'anar Alhaji kenan ya ma Allah kishiya ma'ana kenan su yi itikadin ga wani na da suna irin sunan Allah ko yana da sifa irin sifofin Allah da wa anhu haka an karɓar da Abdullahi dan Abbas yace sammul min al-ilahi wato sun rada ma gunkin suna allata daga cikin kalmar al da ke nuna ubangiji wal uzza aka sun rada ma gunkin suna al-uzza daga sunan Allah al-aziz wato duk cikin ilhadi cikin sunan Allah wa anil a'maj haka an karko daga al-a'maj yudkhiluna ma laysa minha kaga suna nau'ikan nau'ikan ilhadi kenan yudkhiluna minha suna shigarwa cikin jerin sunayen Allah ma laysa minha irin abin da baya ciki sai ce kaza ma suna ne Allah kaza ma suna ne idan ce ina aya qur'ani ko hadisi sai babu amma da suna ne Allah ma'ana Allah ya kawo sunan cikin qur'ani da hadisi har ya bar duniya har annabi bar duniya ba tare da an karo ba kai sai ka zo kai ijtihadi ka kara dan kin gyaran Allah kake ya ubangiji shekaru 23 da kai kana saukar da wahayi ka ambaci sunayenka da suka dace da kai amma ka manta da wani nan a ƙara ya zama annabi ya yi shekaru 23 yana koyar da tauhidi ya faɗi duk abin da dace a faɗa Allah amma kai ya manta ga wani ƙarin sunayen kamar su alƙadimu kamar su albaki kamar su almawdudu kamar su ashay'u kamar su kaza wannan kuma duk ku ƙara shi ma sunaye ma'ana kawai mutum da kan gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ke kenan cikin sunayen Allah wa zarar ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah sai ju zauna ma kanu ya amalu kaga fasaran magabata yace ko su dawa gunkin sunan Allah ko kuma yace yudkhiluna fiha ma min minha daga wurin al'amash yudkhiluna minha ma laysa dan haka dai abinda wannan babu yake nufi tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa na sunaye duk abin da Allah bai tabbatar wa kansa ba ko manzon Allah bai tabbatar masa ba sunaye to mu dakata kuma yayin da duk muka tabbatar da sunan Allah mu kudurci cewa Allah ne kadai ya kadai da wannan wani baya tarayya da dan asalin tauhidi shine tabbatar ma Allah abin da yake ya dace da kuma kore masa abin da bai dace ba tabbatarwa kadai ba tauhidi bane kamar yadda korewa kadai ba tauhidi bane ba tauhidi ya kunshi ne tabbatarwa a korewa da tabbatarwa la ilaha sai ka tago mai Allah kaga la ilaha korewa ne Allah kuma tabbatarwa ne da haka duk tauhidi hakiki dan anan kamala take dan cikin la ilaha kamar ka kakkabe dukkan wani na kasu gaban Allah Allah kuma ka tabbatar da dukkan wata kamala dan idan ka tabbatar da mutum sufa ba dole ba ka kije ta ba gaba da kamala ba dole sai ka kore mutum ne ta. idan ka sai masani ne sai ka sai ba jahili bane mai ne ba kurma bane mai magana ne ba bebe ba ne, mai gani ne ba makahu ya salam kada ta tana maka kamala ce an gane ko shine suke cewa da za ka zo ka ce zaidun qa'imun wannan yanzu ka tabbatar da zaidu tsayuwa amma baka kore ya samu kishiya ba an gane ko idan ka ce zaidun gairu qa'imun ka kore wa zaidu tsayuwa amma idan ka ce la qa'ima illa zaid ka tabbatar wa zaidu tsayewa tare da take ta cikin tsayawar cewa ba wanda ya tsaya sai shi zaidun zumalin zaidun zaidun zimalin la sahiba malin illa zai ya zama kamala ke an fahimta ko kuma haka idan ka ce Allahu ilahun fadin ka cewa Allah abin bauta ne bai kore wani zama abin bauta ba Allahu ghairu ilahin ya zama ta'tili kenan ka ce shi ba abin bauta bane amma idan ka ce la ilaha illa ya zama kamala ce akan wannan tauhidi ya dole annabi wal isbat la budda min nafi wal isbat da kalmar tauhidi a haka take ginuwa sasanni biyu sashin annabi da kuma sashin isbat kun gane da kyau fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko isbatul asma'i tabbatar da cewa Allah na da sunaye mun fahimci wannan cikin fadin tawallahi asma'ul husna din ko aka ce yana da suna to kuma lalle kenan sunan ya kunshi sufa dan sunan ba zai zanto ba mujarradul alam ya zanto alam kadai wato gundugulan lafazin da za a kirayi Allah da shi ba tare da ma'ana ba zai yiwu ba dole yana daga cikin kamalar ubangiji sunan sai kunshi sifa da haka da ce walillahi al-asma'u bai shiru ba sai ce me al-husna da yake al-asma'u bai shiru sai zanto suna da bai kunshi sifa ba amma tun da aka ce al-husna ta ya ga da sunan mai kyau ne ba sai har roba ne ba a ce kuma ana kuma ita ce ta kunshi sifa ke asaniya mas'ala ta biyu da za mu fahimta cikin wannan babi kaunuha husna kasancewar sunayen Allah mafiya kyau ba ma wai hasana ba a husna mafiya kyau asalisa matsala ta uku al'amru bi du'a'ihi yadda ake bin umarni mu bauta ma Allah da wannan sunayen ko mu roke shi da wannan sunayen kamar yadda bayani ya gabata ko dai du'a mas'ala ko du'a wa ibada arabiatu matsala ta uku tarku man arada min al-jahilin wal mulkidina eh, ta hudu tarku man arada min al-jahilin al-mulhidin barin tafarkin waɗanda suka yi fito na fito da Allah min al-jahilin cikin jahilai al-mulhidin masu kaucewa tafarkin Allah abin da yake nufi da tarku a nan gurin ma'ana tarku sabili ba wai gurin wannan dole kai musu inkari dole ka kira su ga kenan ba za ka kyale su ba amma abin da ake nufi barin tafarkin su tafarkin su kan ba za ka bi ba amma su za ka kyale su ko za ka kira su za ka kira su dan dole sai da wa'azi da karanta الخامسة مسألة تبير تفسير الإلحاد بها من فهمت منين أيك نفيد الإلحاد cikin sunayen Allah imma dai kagar sunan gunki daga cikin sunan Allah ma kuma shigar da abin da baya cikin sunan Allah shi ma a cikin asma'ul lahi kamar yadda ma zikr dan Abbas da kuma al'am babun la yuqalu assalamu ala Allah babun la yuqalu assalamu ala Allah dukkan su babuka ne tauhidi saboda sunan kitabun kitabul tauhid babun wannan babi ne da ya kunshi cewa la yuqalu assalamu ala allah ba a cewa aminci ya tabbata da Allah ba a faɗin assalamu ala allah ba a faɗin haka don faɗin haka ya kunshi wato ainihin tawaya ke fi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قلنا السلام على الله بعباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام في الصحيح يثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن تقول حديث عبد الله بن مسعود أن قال قال kunna idza kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance yayin da muke tare da annabi yana nufin cikin sallah kuma sallar ta farilla fa kunna in mun zo karatun tahiyya sai mu rinka cewa assalamu alallahi allahi min ibadi amince tabbata ga Allah daga bayinsa assalamu ala fulan wa fulan amince tabbata ga wani ga wani fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce da mu la taqulu assalamu alallahi. daga yau karku kuma cewa assalamu ala allah fa inna allah huwa assalam shi allah shine assalamu kan gaba daya da idan sun zo karatun tahiyya at-tahiyyatullah as-salawatu wat-tayyibat sun ce assalamu ala allah assalamu ala abubakar assalamu ala umar assalamu ala usman su yi ta zana mutane kowa ana son sai an sake annabi ce to daga yau ku daina sa allah kar ku karanta assalamu ala allah kuma a maimakon sai kun zana sunan wani da sunan wani ga kalma gaban miya السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين dukkan wani bawa salihi ya shiga da wanda kuka faɗa da wanda ba faɗa ba in an za ku faɗa kila ba za ku yi karewa ba har lokacin sallah ya fita kuna cikin da sunaye yake daga yau karku sake cewa assalamu ala Allah ku dai ku don fa inna Allah huwa salam dan shi Allah shine assalam me wannan ke nufi shi lafazin assalam yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne assalam yana zuwa da ma'anar koruwar dukkan wata tawaya gaban mutum yayin da nake assalamu alaika ina nufin dukkan wani dangi na tawaya ya koru gaban ka an gane ko kaga anan gure ina roƙa maka Allah ya baka mai aminci cikakke ka koru daga dukkan wani nau'i na tawaya to idan nake assalamu ala Allah abin da za annabi ya hana shi wato kamar wannan ya kunshi ma'anar Allah na da tawaya yanzu kana roƙon Allah ya wa kansa tawaya wannan wani ya zama karancin ladabi ga ubangiji ya zama dingin Allah zuwa ga mai na kasu wannan sai ya kawo cikas wajen cika tauhidin mutum sai kawo cika dan lokacin da kace assalamu ala nabi kana roƙa masa aminci daga Allah ma'ana kowace irin tawaya ta kori gabarin annabi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kana roƙawa bayan Allah salihai dukkan wata kama wata tawaya ta kori gabarin wa kake roƙo ya Allah ta da wannan aminci Allah kenan to tun shi Allah shine mai shi to ya za ka roƙan masa kansa ya zama karantar da biki to shi zaka annabi hana ka duba har abin da yake a lungu kwarai da gaske amma annabi baya ga wannan umma kai kisa tauhidi ba a yi shiru akai Da duba sahabbai duk da rahmar annabi da kin kansa harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim amma ana magana tauhidi ai ba a manta ba a mutu sai an fada mutu ne sai an fada mutu ne to abinda wadanda suke fahimtar da'awa tauhidi idan kana so ka zama kwararren mai wa'azi na kowa da kowa kai ne mai wa'azi dan bid'a mai wa'azi dan sunna to shikenan kowa sai ka faɗa masa abin da yake so mai kwararren mai wa'azi kenan na sarki iya ruwa ke ba za ka kai labari ba ta kwata ba ka da yake da ba ka san me kake ba a dole ka faɗi gaskiya sai da abin da ake so gaskiyar ka kawo mata dalilan da suke tabbatar da kuma lokacin da kake wazi ba zagin wani bacin mutuncin wani faɗin gaskiya tsabaranta dai idan ka faɗi gaskiyar duk yadda ka amfani da karamin harshe ko toshin harshe sai wani ya cewa ka ci mutunci ne wannan ko babu yadda ka iya haka da'awar ta gada inda dai da'awar tauhidi dole ka tafi haka jin cewa karwa ne ce na mugu na masa bari in dan sassauta bari in dan yi kaza yodan me yoshi da dawa za ta fara dole sai ka faɗa fas da adma umar wa ardan lil musrikin inna ka al mustahzi'in allazina ja'aluna ma allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun to da haka dai wannan shine abin da wannan babu ya kunsa wato kore abin da bai dace ba wato domin idan kace assalamu ala Allah wato kana nufin kamar kana roƙon Allah ya samu kamala ma'ana da baya da kamala yanzu kake roƙon masa kamala kana roƙon ya da haka sai ce fa inna Allah huwa iya Allah shine assalamu dai to tunda shine assalamu za a roƙon masa salamu fa inna Allah huwa salam in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka dai lafazin assalam sai dai mai amfani da shi a tsakanin mu ana amfani da shi a matsayin gaisuwa assalamu alaikum nan take kina suka ce ibnu sayyid ke cewa yana daga cikin albarkar wannan sunan lokacin da ka ambace shi ya shafi zikiri ya shafi addu'a domin tunda assalamu sunan daga cikin sunayen Allah idan kuma dai kamar ta ne kamar ta yi zikiri kuma nan take yayin da ka fuskanta da shi da mutum kace assalamu alaikum zikiri ga Allah addu'a da ke wanda kai ne wanda ga nan take ya kunshi du'a ibada da du'a wa Allah a lokaci guda ka yaba ma Allah da cewa huwa salimun min al-uyubi an nasa'i ka roƙawa dan uwanka musulmi kuma an yakuna salimun min al-uyubi wannan kai sai Allah ka tabbatar masa abin da dama can haka ne sai ka faɗa ya zama yabo ga Allah shi kuma wannan addu'a kai masa ya zama ihsani kai masa ka ba Allah kuma kai yi ihsani ga dan ka musulmi to me yasa ba mu so mu ce da juna assalamu alaikum har kaga cewa waɗansu wai ramzi ne na a ce wani bai kyauta bai da zai ta mutane assalamu alaikum an ce assalamu alaikum ta ce ga mutanen ku so ne da mutanen assalamu alaikum duk irin alkhairin da ke cikin wannan suna sunan da cikin sunayen Allah wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam Sunan ne cikin sunayen Allah manzo Allah ce assalamu sunan cikin sunayen Allah ku ya tashi tsakanin ba wanda zai shiga aljanna sai da wannan suna, sai da assalam Ki kene shi shine mafi lafazi mafi dacewa da ya kamata wato kai wa dan uwan ka gaisuwa da shi ya kunshi gaisuwa nan take kuma ya kunshi addu'a kuma nan take kuma ya kunshi yabo ga Allah ta'ala fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli, al'ula mas'ala ta farko tafsirus salami man fahimci fassaran kalmar Asalamu. cewa shi Allah ta'ala shine assalamu abinda Asalamu din kuma yake nufi assalamu min kulli aibin wa naqsin shine wanda ya kubuta daga dukkan wani aibi ya kubuta daga dukkan wani tawaya wa amma ma salafi ahadin min khalqihi shine wanda ya kubuta daga kamanceceniya da dukkan wani wanda ba shi ba yayin da kace assalamu in kana nufin Allah kana nufin kubatacce daga tawaya ku kubatacce daga aibu kubatacce daga cewa wani ya kama da shi ya fi karfin ai kama da shi laysa ka mislihi shay'un huwa samiul basir sannan kuma nan take shine al-musallimu li ibadihi min al-afat shine wanda yake warkar da bayansu daga dukkan wani dangi na cuta wal baliyati ko na musiba an gane ko wannan tafsirin assalamu kenan الثانية مسألة تبيو أنه تهية كما أن اللفظ أنا أنفاني بسي وجن جيشوا الثالثة مسألة أكو أنها لا تصلح لله غير دا الله دا وأن اللفظ بيداتي با dan ya kunshi kamar kana wa Allah addu'a kenan wanda ko yake yawa addu'a shine wanda yake cikin nakasa yana bukatan tawaya Allah ku baya cikin nakasa arrabi'atu wato mas'ala ta hudu al'illatu fi zalika dalilin da yasa aka hana a ce assalamu ala Allah annabi ya faɗi dalilin yace fa inna Allah huwa salamu الخامسة مسألة كبير تعليمهم التحية التي لا تصلح لله يبدأ النبي كي كوي da sahabbai su san irin gaisuwar da ba ta dace a fuskanci Allah da ita ba wato wannan ya ƙunshi koyi da tauhidi ga mutane babu qaulin lahi allahumma ighfir li in shi'ta babu wannan babu ne da ya kunshi ma'anar Allahumma gfirli in shi'ita mutum da yake addu'a sai yace ya Allah kai mun gafara in ka ga dama to wannan yana cikin abin da yake kawo cikas wajen cikar tauhidi dan idan ka ce Allah yi mun gafara in ka ga dama wannan zai iya ɗaukan ma'anoni marasa kyau game da ubangiji imma dai ya kunshi ma'anar ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama in abin ba zai dame ka ba to wanda ko ake fuskantar da wannan magana shine dan adam ba ni kaza in ka ga dama ma'ana mun ga dama ba kar ka bani dan kila idan ya baka bai ga dama ba zai baka alhalin yana ki wanda Allah ko ba haka yake ba dan Allah ba mai tilasta miki ko ya kunshi ma'anar kai bawa kana jin ka su daga rahmar ubangiji ko ya baka ko kare baka ganin damar ka wannan kuma duk ya kunshi ne da ladabi game da ubangiji dan haka baya halatta cikin addu'a ka ce ya Allah ka yi mun gafara in ka dama to amma wannan ya kunshi cikin dukkanin al'amura ko kuma da waɗansu ban da waɗansu shi ne malamai suka ce al'amuran da mutum roƙo iri biyu ne akwai abin da zahiri mun tabbatar da amfaninsa gafara ta ubangiji kowa ya san amfaninsa ba ku kwanto rahama kowa ya san amfanin ta aljanna kowa ya san amfanin ta da menene da menene duk kowa ya san amfanin wannan to irin wannan in zaka roka zaka roka ne game da Allah kai tsaye dan ka san amfanin abu Allah ya sanar da kai amfanin abin ta hanyar me. nastoci na shari'a bai halatta baka ce Allah ba ni kaza in ka ga dama cikin abin da kai ka san yana cikakken amfani amma abin da amfanin sa ya koyi gare ka to wannan sai ka bi ma Allah zabi abin da amfanin sai koyi gare ka baka san akibar ta ba sai kai ne sai ka ba mu Allah zaka an gane ko kamar abin da ta mutuwa annabi sai kar ɗaya daga cikin ku ya gurace mutuwa dan saboda wata cuta da ta tafi in har ma zai addu'a mai zai ce Allahumma ahyini idza kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li ya Allah ka rayar da ni in har rayuwar nan za ta zama alkhairi ta kuma karɓi raina in har mutuwa za ta zama mai alkhairi yanzu nan za ka ga Allah shi ma duk da haka ba ta kai in shi ita ba amma dai tunda baka san akibar mutuwa din ba kila mutuwa ta zama alkhairi kila ta zama sharri kila ta zama alkhairi saboda yanzu ne ya kamata ka mutu dai yanzu kana kwana kila wani abu zai biyo baya a ta zama sharri kila bai dace ka mutu yau ba ka roƙi rayuwar ma nan gaba dan saboda ka samu tuba daga zunubin ka kaga sai baka san wanne ne yake ba aqibar aburin Allah to nan yana daga cikin ladabi ga mu Allah zaka dai da bita Allah ka sai ni ma'ana kamar kana kazartarwa kanka cewa ma mutuwar ta ta zama alkhairi wanda ba ta da tabaran hangen nesa da za ka kallo wannan Allah karɓar yana ba ta da tabaran hangen nesa da za ka gano cewa karɓar ranka da naka zai zama da haka sai Allah ya ce annabi yawa amma bai taɓa yin ta ba an gane ko kaga zai istikhara to wannan kara zafi ne zai bar da Allah dan bai sani ba shin kasuwancin nan zan shiga in samu riba shin zan shiga in samu karaya ko da ko hasara kaga bai san tsere da cikin akiba ba to sai bai wa Allah zafi sai sa aka sunnanta istikhara an gane ko wanda cikin addu'ar istikhara kana cewa Allah zabi ne ya Allah in ka san wannan abu zai zama alkhairi to ka kaddara mun shi ka sauka da sa in ko ba zai zama alkhairi ba ya Allah ka kautar da shi kuma ka canja mun da abin da yafi alkhairi to kaga wannan bai wa zafi kenan amma duk abin da yake tabbas ka san amfanin sa to ba maganar bai da zaka yanzu misali mutum ya zo ce ya ubangiji in ka san rahama za ta zama alheri a gare ni to ka bani ita ya Allah in ka kai <laughs> mutum zai faɗi wannan ba ba zai faɗi wannan saboda wani abin da ka riga ka san akibar abin da baka san akibar sa ba shi za ka bada zaka babu kauli اللهم اغفر لي ان شئت في الصحيح عن ابي هريره يا تبت cikin bukhari daga abu huraira Allah ta kare ta gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta kar ɗaya daga cikin ku ya kuskure ce ya Allah yi mun gafara in ka ga dama Allahumma arhamni in ita ya Allah yi min rahama in ka ga dama kar wanda yake haka liya ajmil mas'alata lalle ya kudurce abin da ya roka ba tare da taraddudi ko shakka ba ya Allah yi min gafara ya Allah yi min rahama an kawo rahama da gafara ba wai dan su kadai ba a'a dan hukunci ya shafe su duk abin da yayi kama da su cikin abin da ka san karshen akibarsa cikin abin da kake da tabbas alheri ya kunsa gaba ɗaya. dan haka sai ce li ya'zim al mas'alata lalle ya kudurce abin da ya roka kai tsaye kar yayi taraddudi kar yayi shakka fa inna Allah la mukriha la shi ubangiji ta'ala ba wanda ya isa ya tilasta shi saboda me al umur kulluha dukkan al'amurra gaba ɗaya biye lillahi ta'ala wa ta hata mashi'atihi a hannun Allah suke karkashin gudanarwar su suke don abin da ya shafi addini kamar roƙon rahama kamar roƙon gafara ko abin da ya shafi wato wani al'amurra na duniya wanda amfanin su yake sarri kamar lafiya kamar arziki da abin da ya kamata wannan kai tsaye so ake kana cikin addu'a cewa Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza amma abin da duk lamarin sa ya koyo wanda ba za ka iya abin da kansa ba to shine sai ka zo Allah zabi ya Allah in ka zama alheri ka ne, in ba zama alheri ka bani kun gane ko wali mutbayin Allah la mukriha la dan shi Allah ta'ala ba wanda yake tilasta shi cikin al'amuransa wali muslimin hadisi ya zo cikin sanya muslim wal yu'azzim ar-raghbata fa inna Allah la yata'azzamu shay man zalla ce wal yu'azzim ar-raghba lalle mutum ya girmama yi cikin rahmar ubangiji cikin duk abin da zai roka kar ya shakka ko taraddudi da mun fadin ka cewa yi mun gafara in kaga dama ya kunshi shakka ko taraddudi amma idan kace yi mun gafara kawai wahidan ya kunshi girmama kwadayin ka game da ubangiji to Allah yana son in za mu roke shi mu nuna zalama da na cewa mu nuna zalama da nafiwa ya Allah ba ni Allah ba ni wannan girmamawa ne gurin ubangiji da haka Allah ke san bambancin Allah da mutane ke da mutane ba sa son roƙo amma shi Allah yana sauro roƙo in baka roke shi bane zai fushi dan adam kuma in ka roke shi ne zai fushi wallahu yas'alu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yaghdab ubangi ta Allah na kufi ne in baka roke shi ba amma dan adam kuwa shi lokacin da ka roke shi zai fushi aksullahi tamaman bi tamam da haka ce wal yu'azzimir ragba lalle ya girmama kwadayinsa cikin abin da ke wurin Allah ba inna Allah la yata'azamuhu shay'un atahu ba abin da za a ce yayi ma Allah girma idan ya bayar da shi kar ka dauka aljanna ta yi yawa ila idan ka yanzu idan ka je ka mai arziki duk dukiyarsa a ce babban mai kuɗin Kano ka je ka ce ba ni kyautar miliyan ɗaya. ai zai da cewa kana da lafiya kuwa ya har kawai da lokacin nan ba ka san mulki ne to kaga a irin nan sai ka ce masa in eh, shi ita saboda ka san zai damu abin ya masa girma ba ni miliyan da in eh, shi ita in dai har kaga dama to kai karanci sai ka bani ma'ana saboda in ya bayar zai ci to wannan sai in ya ga dama sai ya hango ya hango da ne ba to idan Allah ya bayar ku zai sai la ya ta'azamu bi shay ba abin da ke wa Allah girma yayi masa gingirin a atahu idan ya bayar da shi. fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu anil istisna'i fi du'a? an hana mutum yayi sharadi a cikin addu'a abinda ake nufi da al a nan guri shine al-shartu sukan kawo al a larabci suna nufin al ya tabbata cikin hadisin wato ainihin wata baiwar Allah da za ta aikin haji sai ya kasance kana jin tsoron rashin lafiya ta zake mata sai manzon Allah ce da ita ji wa sharfi ki kudunniyar aikin hajin ki ki sanya sharadi ma'ana yace ya ubangiji na kudunniyar aikin haji in cuta ta kama ni a hanya to daga inda cuta ta zake mun sai in warware harami na in yi aski in dawo gida annabi ce in kin ya ka zaki dace da aikin yace walaki mastasnaiki ya ce hujji wasu tarfi a ƙarshen hadisi ce, ce walaki mastasnaiki sai wannan yana ake a shartu musamman al-istisna wal istisna yusamma shart wato daga nan za a gane zurfin ilimi da hangen nesa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab gaskiya ba karamin malami bane yanzu idan wani ya zo nan gurin sai aka ce annahu anil istisna'i fi du'a'i an nan cikin addu'a kai istisna'i ko to gaciya kaga nan gurin sai ce to ai gaba daya babu ba inda ma zo ni istisna'i ya manta da cewa abin da ake nufi da yadda zai shine sharadi Allahumma maghfir li in shi'ta wa rahmni in shi'ta wannan in shi'ta din shine istisna'i domin al istisna bi ma'ana shar ina jin baka fahimta ba na kai haka الثانية مسألة بيان العلة في ذلك bayyana mana illa da ta sa ba za a yi istisna'i ba dan yin istisna'i din nan ya zanto karancin ladabi da Allah kamar kana yi tikadin Allah ya baka in ya ga dama in ko ya zo zai ci tukare bayar dan kar wani musguna masa sai ce inna Allah la mukri halau ko kuma abin zai masa girma sai ce inna Allah la ta'azamu bi shay a ba ubangiji ba abin da yake masa gingirin gimo dan ya bayar da komai yawan eh in ya ga da hali to me ma sa da me me da kana in ka gada ba ko in kaga da hali ko kana gani ya fito da ma'anar sa ne as mas'ala ta uku qawluhu li ya'zim al-mas'ala manzo Allah ce lalle mutum ya kudarci abin da ya nufata kai tsaye kar ya taraddudi ar-rabi'atu ta hudu i'zamur ragabati ana son mutum ya girmama kwadayin sa wurin ubangiji ya nuna bukatun sa wurin ubangiji alkhamisatu dan lokacin da kake nuna bukatu wurin ubangiji a waje kake tabbatar farko ka nuna shi mai akwai ne na biyu ka nuna shi ne nan sai ka tabbatar da ma'anan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyu ka kaɗai ta shi da abun ka nuna shi shi ne kai kuma ka nuna gajiyawarka to wannan ke nuna ka ɗauki kanka a matsayin abdu shi kuma ka ɗauki shi a matsayin ilahu wanda shine hakikatul ubudiyya daga nan za ka gane cewa yana daga cikin hasara ya zanto kai ba za ka yi addu'a ba sai dai ka ba malamai kuɗi su maka addu'a hasara ta kai ma'ana kamar kai ba ka cikin bayan Allah kamar kai ba ka da bukata wurin Allah ko kana da ita ba za ta sai sai ka sa wani maka wannan ke nuna asarar wanda ya zama to wannan matsayi gaba ɗaya addu'a ma'ana ta ta ibada ce gaba ɗaya ibada ko ma'anarta addu'a ne duk ibada da ka sani a duniya addu'a ce dauki sallah ita ce mafi girman ibada mai ta kunsa gaba ɗayanta addu'a kana cewa Allahu akbar du'a wa ibada ka tabbatar ma Allah shi ne mafi girma lokacin da ka karanta du'a wa istiftahi gaba ɗaya wannan addu'a ne roko ne kake an gane ku lokacin da ka kammala du'a wa istiftahi kake da cikin isti'aza nan gurin ma addu'a ne kai basmala nan ma addu'a ne karatun fatiha tun daga farko har zuwa tsakiya du'a ibada ne tun daga tsakiya har zuwa ƙarshe du'a mas'ala lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin ya bar da ka sai Allah bawa na ya gode Allahumma rahim ka bunƙasa sai ce bawa na asna alayya abdi idan kace malik yawmi din sai ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ce to wannan na da bawa shi ke ibada ne ake wa ibada shi ke neman taimako ne mai bada taimako idan ka ce ihdinas siratal mustaqim zuwa karfi na roko kai sai ke duk wannan na bawa na ne kuma zan bashi duk abin da ya roƙa in an Allah abin da gaba ɗaya sallah ta kunsa a tuwa daga farkon ta aka duk inda ka shi yasa annabi ke cewa addu'a wani ibada ita addu'a ita ce ma ibada gaba da babu wata ibada daga cikin ibadoji ce sai ta kunshi wani nau'i na ibada sai dai wata kota ko mun kankanta sa ko ibada ko du'a ibada ko du'a matsala dole sai ta kunshi wani nau'i na addu'a ko du'a ibada ko du'a matsala an gane ko lokacin da kake yin ta to yayin da mutum shi ba zai addu'a ba to dai ba wani mata kaga yana cewa kiran da hasara da ta tabbata da shi ba laifi bane wani taimaka mun da addu'a wani taimaka mun da addu'a duk wanda yake taimaka mun yana da shi ba zai ne zai yi amma duk wanda zo aka yi jinga da malami a sauke qur'ani su 30 ko wata sauka kan naira dubu daya wannan ai masu da yawa kenan ko ko kuma ko wata sauka ɗari uku ko wata sauka ɗari biyu har ma akwai sauka mai araha naira talatin talatin ko wani yin naira ko ba hausa sun girman Allah ka duka da suke wulaƙanta ba yanzu Allah ko Sa'idu Bori mutum ya dauko daga Nijar dan Allah zai ce Sa'idu Bori ba zai zo ya bada a ba shi dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin dubu ɗari amma ka dauko har da mota da komai a dauko alhaji Umar Shaka a dauko dan kasar da aka ce musu kuɗi amma ai kai sabon kanti zaka bude supermarket ko kai sabon gida zaka shiga sai ka dauko gardawa a maka sauka ko ka sauka naira 30 ta ga da ta qur'ani farko dai roko kake wajen ubangiji na baka roke shi baka kyale na biyu ka wulakanta littafin sa dan ka dauke shi ya fi komai arha kuma ka sa an wulakanta shi dan wadannan su ma ba san matsayin su ba za su sauka na da kuma kun muni da zato ga Allah tsammanin ku Allah baya ansa addu'a sai an soke Qur'ani hmm. rahmar ubangiji ta fadar haka ko kul huwallahu ka karanta ka roki Allah Allah zai yarda maka zai baka abin da kake so ba sharti bane sai an soke Qur'ani daukan sai an soke Qur'ani wanda gumi zato ne ga ubangiji a duniya gaba ɗaya sai za su iya soke Qur'ani da sai zan tudu Allah bai karba da in ta ce ai wanda ba zai sauke bai biya a masa to nawa ne suke da kuɗin tsakanin masu iya sauke Qur'ani da kansu da masu kuɗin da za su biya a yi musu da wanda ba su da kuɗin kuma ba za su iya ba su suka fi yawa da masu karantawa da kansu da masu biya a yi musu dukkan sayan hada duniyar musulunci gaba daya da masu tasa a yi musu koci da kansu shin za su kai goma cikin ɗari na sauran al'ummar musulmin da ba su yi ba su sauran da za a yi musu to duk sauran sai Allah ya ci addu'a waɗannan ya kyale waɗannan ya zo munin zato toga ubangiji ya zama munin zato ga ubangiji da haka ya kai bawan Allah duk mulkinka duk sarautar ka duk malantarka mace ne kai ko namiji a matsayin ka na musulmi abinda Allah yake so kana ce kai da kanka ka roke shi kai da kanka ka roke shi kaddara ba abinda ka iya cikin Qur'ani sai Fatiha wallahi ka haddace abinda cikin Attaura da Injila da Qur'ani ba sura irin ta da nassin fadin annabi har goren ta annabi Allah ya ce wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kaddara bayan fatiha ka iya kulhu ka iya abinda ita kadai tana matsayin sulusun qur'ani ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul allah ahad ita kadai ɗaya bisa ukun qur'ani take kaddara bayan wannan ka iya kula uzai ka duba duk wannan na kasa kasa ne wanda ko da mutum mace ko da mutum ko yaro zai iya in dai mutum ya tashi a ta musulunci ko akan titi zai iya kulhu Allah yadda za a yi ta yawan faɗa sai dai ka ce a samu kurakurai da bai je wurin malami ba amma dai ko akan titi zai iya kulhu Allah kaga dai abu ne wanda yake azum mafi fara sai Allah ya yi da shi kasa kasa wanda kowa zai iya saboda ubangiji mai rahama ne to ka karanta waɗannan kadai wallahi na ce musu kadai ba wai dan saboda ba su da matsayi ba saboda in kusanto maka nesa dan saboda ba su da yawa ne in ka zo karantawa in ka karanta waɗannan kadai kai ta wasu da su ya Allah biya mun bukata ta duk abin da kake so gwargwadon yadda ka so ta zato ka gamsu cewa Allah mujibu da awa da gwargwadon yadda Allah zai biya maka musamman in ka zafi lokuta mafi dacewa ɗaya bisa uku da dare na karshe tun daga karfe hudu zuwa har lokacin da rana za ta fito lokaci mafi tsada na addu'a kenan da Allah ke sanar ina mun zuko ba idan ka zaɓi bayan sallar la'asar yana ɗaya daga cikin lokuta idan ka zaɓi lokacin da aka yi kiran sallah a masallaci kafin a yi kama yana ɗaya daga cikin lokutan da ya ɗanyi addu'a Allah bayan yadda da ita baya musamman kuma ka yi addu'ar bayan ka gabatar da wata ibada kamar karatun Qur'ani ko wata sadaka da zaka ce da miskini kar ka ɗauka sadaka shine ka dafa ka dafa waina ko ka zo ka yi gumba ka ba miskinai duk wannan baki bane ba makwabcin ka gashi na cikin halin kakanuka yi da muka je ka samu masa buhun shinkafa da na masara ka baki ka ga da yadda zai samu yancin kai a gidansa da an ce kawo baya da shi dole sai da kai amma daga ranar da ya kawo buhun shinkafa dole sai ya kawo da buhun sai faɗi duk abin da gida ma gida ba abin da ya dame shi kaga ka cire masa bakin cikin da yake damar to wannan ita ce kama cikakkiyar sadaka da zaka yanci mutum daga shiga tattan an hura masa wuta a gida ya rasa yadda zai kace baka masa da wannan to irin waɗannan al'amurra da zaka yi bayan ka gabatar da su sai ka zo kuma ka karanta kul huwallahu kuna uzu bil falaq kuna uzu bil nas sai ka zo ka dauki asma'ullahi husna ko duka ko dace daga ciki dauki karshen suratul hasr wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahman arrahim wallahu allazi la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min kace ya Allah albarkatun kul huwallahu anna albarkatun nan dake karshen suratul hasr albarkatun falaq ya Allah dan idza ya Allah dan kaza ya Allah dan sunanka arrahman arrahim al malik al quddus as salam ya ubangiji dan sadakan nan da nabi wa wanda nayi ne domin ka kadai ya Allah ba ni kaza wallahi gurgudan yadda za ka gaskata niyya in ruwa ka roƙa mutane kana sai an saukar da ruwa gurgudan yadda ka nuna kaskancin ka gaban ubangijinka ka zubar da makaman ka baka da kowa sai ki gurgudan yadda Allah zai ansa maka wannan shine hakikanin tauhidi kuma shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma الخامسة نبيار التعليل لهذا الأمر يد أكف هجة دوانا الأمر cewa abin da yasa aka ce ku roke shi kuma ku girmama kwaɗayin korinsa dan shi Allah ba abin da yake masa gingirin gim da zai ga ya masa yawa zai ji shakkar bayarwa komai aurensa ba komai bane ba dan shi kafin duniya da abin da ke cikin ta yake a matsayin Allahul Malikul Quddus Salamul Mu'min ba wani sai da ya samu duniya bane sannan ya samu siffa Al-Malik ko Al-Quddus ko Aslam kafin ya same ta da ba haka yake subhanahu wataala sabin to abin da muka da zama daidai Allah ba mu da wanda muka kuskure ko tuba sai Allah ya tsaya mana wassalamu alaikum da sunayen Allah tasa'in da tara yake ya taɓa jin wani malamin hadisi ya ce a cikin waɗannan sunayen akwai waɗanda ba su tabbata ba sun wannan magana haka ne wai da haka ne yana son a baki misali daga cikin waɗannan sunayen waɗanda ba su tabbata ba sunayen Allah sun fita Sa'in da tara yana daga cikin ka'ida da ya kamata ka sani a cikin abin da ya shafi babul asma' cewa sunayen Allah ta'ala gairu masu suratin da adadin muayyan ba a iya iyakance suka ɗaukar adadi ba wanda ya san yawan sai Allah kun gane da kyau ba wanda ya san yawan su Allah mai ke nuna haka hadisin Imam Ahmad bin Hanbal da manzon Allah ke addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ta'assarta bihi fi ilmi ghaibi yake cewa Allah yana roƙonka da dukkan sunanka da ka sa kanka suna da shi ko ka saukar da shi cikin littafin ka ko ka sanar da shi wani cikin ka ko kake banta da ilimin gaibu a wurin kake banta da sanar cikin ilimin gaibun ka to abin da Allah yake banta da sanar cikin ilimin gaibun sa waye sai a ce kenan cikin sunayen Allah akwai wanda mun sani akwai kuma waɗanda mun sani waɗanda muka sani shine wanda suka tabbata cikin Qur'ani da hadisi duk waɗanda ba faɗa cikin Qur'ani da hadisi ba ka da hanyar da zaka san su Allah ya koya cikin ilimin gaibun sa to wannan wanda suka tabbata cikin Qur'ani da hadisi ai ba za ka ce su kadai ne sunayen Allah a'a waɗansu ne cikin sunayen Allah to dan sai Allah ce wala yujituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha mutane ba sa iya kewaye Allah da sani sai barbadan abin da Allah ya ga dama na su sani da to abinda Allah ya so mu sani game da shi na suna ko sifa ne ya bayyana cikin Qur'ani sauran da bai so mu sani ba ya koyi ka cikin ilimin gaibu a kenan zai iya yawa bayi su san Allah gaba daya ko za su san wani abu game da Allah gurgurdan yadda Allah ya san su sani wani abu gurgurdan wanda Allah ya san su sani bi dalilin kawai da Allah wala yuzilu bi shay'in min ilmihi illa bima mata to kaji kenan ba sa iyakantuwa da adadi sananne amma hadisin da manzon Allah ke cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man da dakhala aljanna wato Allah mai suna yi 99 dari ba daya wanda duk yake yi sun shiga aljanna wannan hadisi ba yana nufin kadai sunayen Allah 99 bane a'a ba haka yake nufi yana nufin cikin sunayen Allah inda za ka kiyaye 99 to za ka samu shiga aljanna ba sai ka kiyaye su gaba ɗaya ba 99 kadai in ka kiyaye za ka samu shiga aljanna kiyaye su kuma ana nufin furta su daidai ta fuskar lafazi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus ko ne ka furta shi daidai a larabtan sai biki sai ka karanta da hausa kace ar-rahmanu da haka ba kaga kuskure ne ko kace al-maliku yadda hausa yake ta al-maliku kaga wannan kuskure ne al-malik al-aziz al-jabbar al-mutakabbir kowanne ka faɗa da masarar huruf sosai dan ya bada ma'ana furta shi daidai ɗaya kenan sanin ma'anar kowane suna biyu kenan bauta ma Allah da wannan sunan uku kenan bauta ma Allah da wannan sunan in ma ta fuskar du'a ibada ko ta fuskar du'a mas'ala wanda duk ya fahimci darasin ya kuma zai gane wannan ke an fahimta ko da haka ilimi ke tafiya na bin juna idan ka san wani abu karke sai ka fita an zo an fata yake ba sai an mai to da haka wannan shine abin da ake nufi da kiyaye su ba wai kawai mutum ya hadace ba a rubuce idan an tambaye shi me ma'anar al-aziz ban sani ba al-jabbar ban sani ba al-a'la al-aliyu dukkan su suna yin Allah wala yaudu wani zuwa wa huwa al-ali al-azim sabbi rabbi rabbikal a'la me bambanci tsakanin al'ala da al'aliyu ko dukkan su me suke nunawa na siffa cikin siffofin Allah da ce ban sani kawai da fasin karki kenan baka san ba nasu wannan baka cikin wajen za a wata kuci da aljanna ke wanda za a wata kuci da aljanna ya san lafazan kuma ya san me ma'anar bugu da ƙari ya bauta wa Allah da wannan ma'anar kaga aikin aiki ne da haka dole sai da tauhidi sai ana karantar da aqida ke in ba haka sai mutum ya ta rigima a kan shekaru goma sha biyar sai ka kawo su ka ce al suna ne Allah me ma'anarsa al suna ne Allah me ma'anarsa al suna ne Allah me ma'anarsa in shiru Allahu anhu to duk da kake akan akida shekaru 20 ko sha biyar fa me kai kai da kanka shekara sha biyar da fahimtar akida ko 20 ko sama da haka me kake yi da ka fahimta to sai ka fara da kenan binciken akan fuskar tauhidi kana halartar darsan karatu amma ba haka ba da yawa daga cikin yawa mutum ya rabe da fahimtar sunna amma fahimtar shi kawai abinda cikakken aqida shine la ya shirka ne guru shirka ne wai ya tare da ka abu ɗaya shekara 20 yana mai ta matsalar da yanzu yanzu ne ya kamata ka karantar da yara cikin minti talatin kowa ya fahimta ya tafi sa shi ya shekara talatin yana mai ta ba abinda zaka fahimta na addini inda zaka tsaya a nan kun gane da kyau to bayan mutum ya san ma'anar sai bauta wa Allah shi to wannan hadisi da yace Allah da sunaye 99 wanda yake yafe shiga aljanna ba yana nufin su kaje da sunayen Allah ba ana nufin dai duk wanda yake yafe 99 daga cikin sunayen Allah zai shiga aljanna yasa suka ce ko da jumlar abin da take nuna kina Allah rasul inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna jumlar man ahsaha tana da alaka da jumlar farko inna lillahi mi'atan wa tis'atan wa tis'ina isman a hada suke da juna an gane ku da haka ba a iyakance adadin sunayen Allah to wannan hadisi da bai na aka samu hadisin da ya iyakance sunayen su hadisin da ya iyakance sunayen shine dai wannan hadisin amma a riwayar Tirmidhi da ta Ibn Hibban a riwayar Bukhari ko riwayar Muslim sun tsaya ne inna lillahi mi'atan wa tis'ina isman tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna wa huwa al-witr fi Allah shine kuma al-witr to karshe a ruwaya turmuzi sai aka kara wa huwa Allah الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام aka ta kirgawa har sai da aka kai na cikon 99 shine as-sabur to wannan riwayar da aka kawo wannan karshen da aka kawo a riwayar Tirmidhi ne wanda ba yake yace hadisin ba yake tare da wannan tsarin na karshe kun gane ko amma inda hadisin ya tsaya hore witru nan ne ya tsaya amma karin wannan ba yake cikin malaman hadisi na da wanda suka bai ifan tashi akwai ibnu kathir cikin tafsirin tafsirinsa karkashin tafsirin lillahi asmaul husna bada uku ya kawo shi kuma ya kara hadisi na zai haka ibn hazm a cikin littafin al-muhalla haka shaykhul islam ibn taymiya cikin littafin majmu'ul fatawa haka imam ibn hajar a cikin littafin fatahul bari cikin malamai na da kenan kadan da cikin wanda suka zai ifanta hadisi dan ba haka muka faɗa cewa zai yi bane ga malaman da suka zai ifanta ibn hazm cikin mahalla na juz'i na takwas ibn kasar cikin juz'i na biyu tafsirin sa wallahi la subhanahu wa ta'ala fatawa akwai cikin juz'i na shida akwai cikin juz'i na 22 duk ya magana kan dakifancin wannan hadisi daga cikin malamai na yanzu kuma akwai shek nasir bin albani cikin da'if al-jami wa sabir akwai shek ah, shaib al-annabu eh, da yi takarijin jamal usul fi a hadisin rasul shi ma ya magana kan da'ifancin da haka dai hadisi ne mai illa da suke kafa hujja da ta wajen da ifi na wajen kan da hadisin da ifi daga cikin marwatan sa akwai Walid ibn Muslim Walid ibn Muslim kuma wanda yake yudallis tadlis taswiya tadlis taswiya shine iskata da'ifin suka tayi yana yin wannan tadlisin wanda bai wannan ba a karban hadisin sa da'ifi ta wannan bangare akwai kuma Abdul Malik ibn Muhammad Abdul Malik ibn Muhammad sana'ani sana'an ta kasar Sham ba ta kasar Yaman ba wanda shi kuma layyin hadisi ne kamar da ibn hajar ya tabbatar cikin takribul tahdid a cikin at-takrib takribul tahdid saboda haka dai hadisin da'ifi jerin wannan da'ifi ne to amma kasance ka da'ifi jerin suna da aka kawo wanda suka tabbata a aya sai mu tabbata wanda suka tabbata wani hadisi ingantacce sai mu tabbatar wanda babu su a aya babu su a hadisi ingantacce sai ta wannan kadai kaga ya zama mai da'ifi sai ma ji suke guda ba za mu je daga cikin da aka kawo nan gurin akwai albaki wanda babu su cikin wani hadisi inda ta ko wata aya albaki shi ne zai iya tunowa banda su kuma akwai waɗansu wadansu da aka wanda ba su cikin qur'ani ko cikin wani hadisi inda ta da aka sai a kiyaye Allah ya kira kansa da sarki ya asirki ba larabci bane ba hausa ne balantana gani Allah ya kira kansa da nan ko bai kira kansa me yake nufi da sarki a Hausa mai mulki da wannan wajen fassara mai mulki idan ka ce malik ko al-malik kaga zaka ce sarki wannan kuma fassara ce kai fassara ce lokacin da kace ma Allah sarki ba kana kamanta shi da ɗaya da cikin sarakunan duniya ba kana tabbatar masa dan dukkan sarakunan duniya kowa mulkin sa da iyaka yana da masarautar sa masarautar kana sana da iyaka masarautar zazzau sana da iyaka masarautar ka sana da wara ina ne suna da iyaka amma masarautar Allah fa ba ta da iyaka kuma tsakanin masarautar Kano da masarautar Kazaure da masarautar Daura da masarautar Katsina lalle wata tafi wata girma wata tafi wata dadewa duk da yake kowace sunanta masarauta amma girman su ɗaya ne bunƙasar mulkin ɗaya ne yanayin mulkin da sarauta ɗaya ne kaga sun jama Kuma su barantana ko mulkin Allah za ka kamanta shi da su a shi lokacin da kake ma Allah sarki ba kana nufin kamanta shi da wani fassara ce kawai ta kalma kuma su ana iya cire su daga sarauta ko Allah ko ba ni ya cire kuma suna da farko suna da ƙarshe Allah ko ba da farko ba da ƙarshe wa yace al-muqaddim suna ne daga cikin sunayen Allah eh al-muqaddim da al-mu'akhir sunaye ne da Allah sun tabbata cikin hadisi amma al-qadim fa al-qadim ba sunan Allah bane ba sai dai zaka bada labari game da Allah kace al-qadim amma suna ba suna bane daga cikin sunayen Allah wannan kuwa ba zan iya mai jawabin da nayi ba a yanka ba cikin litinin da sauke sai dai mutum ya nemi kasa da littafin al-akhir ta hawiya da muke karantawa a cikin mun yi dai ta magana mai kyau da ibn al-qayyim cikin littafin fadailul fawaid game da al-qadim wannan kuma yake cewa wai dangane da ismul lahi azam yana son hakikanin mai ismul lahi azam dan yaji malamai suna cewa yana roki Allah da shi zai bayar kuma idan an yi wa mutum sata wai akan karanta shi magana da ismul lahi azam akwai shi ko magana da in an roki Allah da shi zai bayar wannan annabi ya faɗa haka amma ta in an maka sata ka karanta ba zai dawo wannan kuma ƙarya ne annabi ba faɗi wannan ba kila ya dawo kila ba ya dawo ba ta ba haka aka ce to wannan ismul lahi azam annabi ya ga wani mutum yana addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan badi as-samawati wal ard kaza kaza ya zalzala da ikram zuwa karshe sai sai lalle ya roki Allah da suna al-azam wanda ya roki shi shi zai bayar sai mu kuma dawo mun karanta wannan lokacin da muke karanta sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wadansu sukan ce al-hayyul qayyum shine ismul lahi al-azam wadansu sukan ce zalzala wal ikram shine dan a cikin wancan hadisin an ce ya zal jalal wal ikram kuma akwai hadisin da annabi ke cewa alizzu bi ya zal jalal wal ikram ko na ce wajen addu'a wajen yawan karanta ya zal jalali wal ikram da haka wadansu malamai suka tafi kan cewa shine azam wadansu suka tafi kan cewa al hayyul qayyum shine azam wadansu kuma suka hada wancan ne wannan ba ismul ne sai ne la ta'arudu bainahuma wannan ke cewa shin sunayen manzon Allah nawa ne nasa akwai Muhammad akwai Ahmad akwai Al-Mahdi akwai Al-Aqib wanda zai iya tunowa kenan sauran ka duba cikin littafin Zadul Ma'ad fi ne Khalil Ibad na Ibn Qayyim juz'in farko sai kuma yace wai shin sunayen nan da aka zana wa annabi su cikin littafin Dalail al-Khairat sun inganta ya ni ban gansu ba tunda Dalailin ba karanta shi nake ba ka gane ga al'azkar nawawi ba a ka tsaya wata lokaci wajen wannan dalilin da ga al-kalimu tayyib na ibnu taymiya ko wa ibnu tayyib na ibnu qayyim ba za ka da ga qur'ani ne za kana karanta da layi ga qur'ani duk harafi ɗaya lada goma sai ka kana an karanta bila'i wa har mutum sallah ta fika har abu malam bai bila'i wato akwai jin da takaici kwarai da gaske abin da zai baka haushi mutum ya bata lokacin sa kan wannan kuma ka san abin da yafi wannan ban haushi kuma a dauka malami ne kaga an cuci malanta duk wanda ya dauki mai da da kuma ya kiri ne a wajen malami to ya cuci malanta matuƙa kwarai da gaske duk wanda kaga yawanci ya shiga da la'ilu alhiriya sai ka samu ko tilawan izu biyar bai da kuma ya sani qur'ani gurgurda yadda yana cewa wancan gurgurda yadda yana ya sani qur'ani manzon Allah zai yi ƙara a kotun Allah ranar tashin kiyama ga wanda suka kaurace cewa qur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura so ake kullum kana da wuridi na qur'ani me ake nufi da wuridi tabbataccen abin da sai ka karanta ko kullun izu biyu ka kwana 30 sauka ko kullun izu uku ka kwana 20 sauka ko kullun izu shida ka kwana 10 sauka ko kullun ka gurgurdan yadda ne zaka iya kullum kana da wuridi na qur'ani duk inda aka buga aka raya sai ka karanta ka dauko wa ka wannan ka'idar a matsayinka ka na musulmi mace ko namiji amma yanzu a ce tun da aka haife ka zuwa yau baka taba karanta Qur'ani da bakarar zuwa nasi ba akwai hasara da wannan a rayuwa ba wai ka haddace mu muka ce ba wanda muka ce tilasta ya haddace Qur'ani halala ne in mutum ya haddace amma a ce ka taba bi ta kan wannan aya ai ba karamin falala bane ba ka bi so biyu ka bi so uku ka taba bi so uku ai ba karamin falala bane to amma tun da kake baka taba bi ba kullum duk inda aka taho lissafi inda ake karanta maka a asham tun kana yaro anan ka tsaya alamkar kafa zuwa nan inda za a ce me saman alamkar kafa sai ka dan yi dam saboda ba a karanta ta a cikin asham da azumi <laughs> sai mutum ya yi damu to kaga wannan shine karshen hasara kai duk abin da za ka ga dalilin da shi ba qur'ani muka bashi muhimmanci sama da qur'ani kaga san muka kyauta ba qur'ani hadisin annabi shine zaka tsaya ka tabbatar da ka akai ka dauki duk abin da zaka dauka na lokaci akai qur'ani hadisi qur'ani kullum biyu ciki ka karanta ka samu lada kuma ka fahimci ma'ana ka aiki hadisi kuma ba a karatun sa dan neman lada sai dai wato wato ba a yin tilawa ka dan a samu lada sai karanta ka fahimci sakon da ke ciki ya aiki to mutum ba ruwa da qur'ani ba ruwa da hadisi ya dauki gari ne ya dauki dalili ya dauki alburda kuma shekara 40 haka ai ba hasara da ta kusa wannan rayuwa da za a samu gwamnatin musulunci kamata ya gaba ɗaya mata hana sai da dalail wallahi tallahi saboda da suke ciki da yawa irin wannan littafin lokaci za in Allah ya yi wanta lokaci nan gaba lokaci za a samu a rinƙin lakcoci a kansu ku ji abin da yake da ma'anar da larabci kuma a ɗauko na bukari da musulun kaji kuma abin da annabi ce wato an sami mu ne muna kan annabi sallallahu alaihi wasallam ke duk abin da aka kudin duno aka ce mana wannan shi da so ga annabi ba ma bincike mu dai kalmar so din ita aka yaudare mu da ita to sai mu bi to ita ku soyayya ga annabi menene muke girman sakon da annabi ya zo da shi dan Allah alqur'ani sannan sai me sai hadisi yayi wasiya da alqur'ani ku rike wannan alqur'ani taraktu fikum ma anta masaktum bin lan tadillu min ba'di abadan lahi wa sunnati to sai muka kyale qur'ani muka kyale hadisi sai muka kawo asirinya ko alburda ko dalailu ko ya mahiya ko wace da muka kawo mana sai ba qur'ani ba hadisi inda zaka ta mutum karanta alqur'ani sura kaza yanzu kai masoyin annabi ne akwai sura cikin alqur'ani sunanta suratu muhammad karanta ta faɗa mana sakon da kake ciki mutum bai san ba inda kike a sama ko a ƙasa ko a tsakiya suratu muhammad suratul fatih karanta mana suratu kaza duk mutum bai sani ba wannan shine babban abin da aka ci mutane akwai akwai zaratan matasa da suke da kwakwalwa da an yi kwakwalwa su cewa ku je ku karanta qur'ani ko hadisi za a yi dukkan malamai amma ta fi kyale suna ta karanta da la'ilu ta fi kyale su kawai da alburda sai mu ce shekara goma sha biyar na alburda ita bata haddace musu sai ta nuna kuma su ne san qur'ani ba alqur'ani da kai shekara uku zaka iya haddace amma kai kana da kwarwa har da kwakwarar cikin shekara uku zaka iya wala kan yassarna alqur'ana lizikr fa inna ma yassarnahu bi lisanika tubashira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qawman ludda yassare shi Allah ya ce yayi wancan mai ce ya yassare shi ba wa wannan ce da algausu da hannanu da dayyanu da burhanu da sultanu da gufranu wajen Allah wannan suna cikin sunayen Allah ba ta sultan burhan duk ba ta kowane suna sai ka nemi qur'ani ko hadisi da tabbatar da shi kafin wannan gufran ko mazari ne Allah ya sa sunan sa al-ghafir ne ko al-ghafur ghafir zambi wa qabil tawbi sujud al-sabi da tawul innahu kana ghafurur rahim ko ghaffar al-aziz al-ghaffar amma gufran din kaga mazari ne Allah baya sa kansa suna da mazari sai abin da zai kunshi sifa sai da muka kar ku manta laraba dai idan Allah ya kai mu muna nan dauke da latta da muka tsara ta musamman dangane da rayuwar Shehu malami Sheikh Abdulaziz Ibn Abdullah bin Bad wanda za a yi da magariba a nan masallacin Usman bin Affan insha Allah na ku zama wakilai na wannan latta a sanar da jama'a